inda mai sauraro a yanzu haka dai shararren jarumin kaniwood din nan wanda kuka fi sani da baba kurkuzu wanda mai sauraro a yanzu haka ba abin da za mu ce dangane da lamarin wannan jarumi na masana'antar kaniwood sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una tabbas yana cikin mummunan hali wanda a yanzu haka har ake tunanin cewa baba kurkuzu ba zai ƙara daɗewa tsawon wata guda a raye ba saboda tsananin cutar da take damunsa wanda 'yan masana'antar Kannywood ba su iya taimaka masa ba sai wani bal ɗanbal watakwam Ahmad Musa shine wanda ya taɓa taimaka mai ya sai mai gidan zama. Mi kafin nan muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. sannan kuma muna roƙonka kai mana like na ƙasan bidiyon namu sannan kuma ka yi mana comment domin jin ra'ayinka dangane ko kuma ce domin jin irin addu'ar da za ka yi wa baba kurkuzu wanda ya taka rawar gani a masana'antar Kannywood. Wanda mai sauraro a yanzu haka tabbas ya kamata a ce 'yan masana'antar Kannywood su gane cewa masana'antarsu ta Kannywood tana durƙushewa ne a bisa dalilin rashin abu guda ɗaya shine ƙungiya. wanda ya kamata a ce a masana'antar Kannywood akwai wata ƙungiya da ake ajiye kuɗi duk wata a ciki kowanne jarumi zai turo kuɗi a aje a ciki saboda idan matsala ta samu jarumi ɗaya daga cikinsu a je a taimake shi da kuɗaɗen da aka tara to amma babu wannan abun sai dai a ce a ga jarumin Kannywood akan titi yana tallan kanshi ya shiga wani hali kuma akan kuɗi bai fi naira dubu ɗari biyu ba ko dubu ɗari uku amma ka gansa sun shiga wani hali Wannan mai sauraro idan muka kawo muku bayani akan tahir fage idan ba manta shi ba shi ma jarumin Kannywood ne wanda aka hange shi yana rawa a gidan gala wanda mai sauraro sanadiyar me yasa yake rawa a gidan gala saboda kuɗi yake nema wanda zai wa matarsa aiki kimanin naira dubu ɗari biyu to amma aka rasa wanda zai taimaka masa sai jarumi abale in dai ban manta ba shine wanda ya taɓa taimakonsa da kuɗaɗe wanda zai taimaki iyalansa a kai su asibiti wanda mai sauraro wannan ba ƙaramin durƙushewa ne ga 'yan masana'antar kanewood ba wanda a yanzu haka dai nan za mu kawo maka ƙarshen wannan bidiyo namu da muke tafa da shi a yanzu haka kada ku manta ku yi mana subscribing ku gwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora ku yi mana like na ƙasan bidiyon namu sannan kuma ku yi mana comment Mun gode.